kusan yau muna 26 kenan ko ga watan rabiu thani shekara ta 1444 insha Allah dan uwa Dr. Kabir Kabo ya wakilce ni ya ba ku uzuri na kwanakin da ba a samu ikon yin karatu ba cewa al'amura ne suka yi matukar yawa a kaina kuma ya faɗi maganar daidai yadda take cewa in ma ka gaba ai karatun ba ranar bana cikin najeriya ne ko bana abuja amma matukar ina cikin abuja insha allahu ta'ala ba a kowane hali nake kan daure na fito a yi karatu insha allah to wani lokaci ya kan faru mutum bai kasar kuma nakan kai makura wajen tilasta kaina idan zai yi na iya adjustin tafiya don ya zama ranar lahadi ina nan so in kaga haka bai yi ba to na yi dukkan kokarin da zan yi ne allah ta'ala bai ba ni ikon zama ranar lahadi ina gari ba so don haka ina neman uzuri gare ku na kwanakin da kan zo cewa ba na kusa ba a yi karatu wasu a mini uzuri akan haka ina roƙon allah ta'ala ya mana uzuri gaba daya ah, kuma na biyu mu sani cewa dakon karatu ko zuwa karatun ma ba a yi ba a wurin allah ibada ne saboda tafiya wurin karatun fa ibada ne niyyar zuwa wurin karatun ibada ne man da ka kona don ka je wajen karatun a mashin ko a motar ka a matsayin ibada ka yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala so da aka ibadu suna da yawa da zuwa majalisin ilimi kwaya ɗaya ne aka rasa shine mai karantarwan baya ne amma sauran insha Allah Allah ba zai haramta mana da ba gaba daya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na na shida insha Allah daidai ina kenan za mu tashi a kan matsala ta bakwai muna cikin babin silatul arham min a'zamil wajibat wa afdalit ta'at wato sadar da zumunci iya cikin mafi girman wajiban al'amuran da Allah ya wajabta mana na kuma iya cikin mafi falalan ayyuka da ake biyayya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala da su muna kan fakara ta bakwai ƙalal muallifu rahimahullah mai wallafa wannan littafi Allah ya masa rahama shine fadilatu Sheikh Sa'id bunu Ali bunu Wahab al rahmatullahi rahmatullahi ya ce. silatul rahim sadar da zumunci wannan shine ma'anan a hausance a shari'ance kuma shine kyautata wa 'yan uwa da makusanta mafu tsaye don haka ya ce, silatul rahim wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sadar da zumunta wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wani sako ne da fiyayyen halitta ya bar mana a baya gabanin ya bar duniya da in muka yi riko da shi cikin taimakon Allah mun tsira idan ba a yi riko da shi ba kuma an halaka Allah ya kare mu daga halaka <clears throat> malam ya ce li hadisi abi zarrin radiyallahu anhu qal saboda hadisin abu zar Allah ya kara masa yadda wanda Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai cikin sahihu tarhib wa tarhib ya kawo shi a littafi na biyu ba na 669 cewa abu zarri radiyallahu an asalin sunansa shine jundubun junada musulunta ya yi yana cikin waɗanda suka taso suka zo suka musulunta suka yi ta hidima har ma suka sha wahala gabanin su samu shirya kuma yana musulunta take je fara karantar da addini shi ya karɓi musulunci amma da ya koma wurin kabilarsa kusan gabaki ɗaya musuluntar da su kusan kabilarsa gaba ɗaya dalilin musuluncinsa suka musulunta wanda yake bayyana mana idan ka fahimci addini haƙƙinka ne ka fahimtar da 'yan uwanka na jini yayinka ƙannanka iyayenka makwabtanku kawunanka bafaninku? idan kabilar ku akwai karancin fahimtar addini ko musulunci wajibi ne ka je ka kira su zuwa ga addini gwargwadon ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka mafu tayyib don haka banu gifar da balu aslam duka kabilu biyu sun musulunta ne dalilin abu zarri radiyallahu an wanda fiyayyen halitta tsira da aminci sabbata a gare shi a hadisai da dama yakan kwatanta abu zarri da isa alaihi salam yana cewa duk wanda yake so ya ga tawali'u na annabi isa to ya kalli abu zarri shi carbon copy ne na isa alaihissalam mafu tayyib kala ya ce ausani khalili bi khisalin min alkhair badani na mai fiye fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mini wasiya bi khisalin da wasu ayyuka min alkhairi na alkhairi wato ya karantar da ni wasu virtues na alkhairi da ake bukatar musulmi na kwarai ya yi riko da su waɗannan a cikin wannan hadisi ya kawo kamar manya-manyan abubuwa guda shida wanda fiyayyen halitta ya karantar da shi ya masa wasiya in ka ji an ce wasiya ne abin da in ka yi riko da shi ba za ka halaka ba kuma za ka tsira da izinin Allah don haka ya yi ni wasiya ai ko a hausance aka ce ya yi wasiya ka san babbar magana ce bari a shari'ance a ce fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yayi wannan wasiya ai ka san babbar magana ce mafhum tayyib don haka yace na farko ausani Allah anzura ila man huwa fawqi ya mun wasiya na farko da cewa a rayuwa kar na kuskura in rika duba wanda ke sama da ni wa an anzura ila man huwa duni sai dai in rika duba na ƙasa da ni saboda duk inda a rayuwa ka ce kana duba wanda ya wuce ka ne babban hatsarin shine ba za ka samu lokacin godewa Allah ba a duk halin da kake ciki karka duba waye fi ka a ni'ima duba waɗanda suke kasa da kai sai ka samu na kasa da kai sun ninka na sama da kai akalla sau goma amma in ka ce za ka duba kullum wanda ya fi ka ne buri ba zai kare ba tashin hankali ba zai kare maka ba hassada ba za ta kare maka ba ƙoƙarin kau saba wa Allah don ka samu ba zai kare maka ba kuma ba za ka fita a wannan ba har ka ba zuwa ga Allah don kullum sai an samu wani yafi ka amma in ka yi tsam duba ƙasa da kai sai ka gato sai ka gode wa Allah kullum abin da nake gaya mutane a matsayin wasiya shine mafi worst day naka mafi munin ranar ka a duniya wani idan ya same ta zai ka cewa alhamdulillahi ladhi bi ni'matihi tatimmu salihatin ai babu fitina Allah ya jarabe ka kamar a ce ko ranar da mahaifinka ya rasu ko ranar da mahaifiyarka ta rasu ko ranar da ka bunna ɗanka ko ‘yarka ko ranar da ka bunna iyalinka ko kika bunna mai gidanki rana ɗaya ka bunne su hankalinka ya tashi wani a ranar dukka ya bunne su da uwa da uba da iyali da ‘ya'yan rana ɗaya suka koma ga Allah ba ka ganin cewa idan da mahaifi kadai ya binne ba godiya zai ga Allah ba ba ka zaton in dai a cikinsu ya binne ba ka zaton godiya zai ga Allah an bar masa sauran a baya dukkan wani wuni da kake ga wai Allah ya jarrabe ka to wani yana can yana roƙon Allah ina ma jarrabawan kwatankwacin irin taka aka masa da hankalinsa ya kwanta duk abin da kake ciki ka duba histirin waɗanda Allah ya jarraba ko da a shekarun nan jirgin da ya hatsari shekara ɗaya da kaɗan a indonesia akwai wanda a ciki ya rasa kowa da uba da mata da 'ya'yansa a ciki me kake zaton zai ci idan cuta ta dame ka guda ɗaya wani bayan wannan ɗayan da yake da ita ta fi ka muni to akwai ƙarin cututtuka guda goma mutum ɗaya za ka samu iya da bp yana da cuta ta diabetes shi kadai yana da tb a jikinsa ana wannan halin a ce an same shi yana da kansa dan adam shi kadai ne ba kazatan inda za a rage guda uku a bashi da kwaya zai gode wa Allah to shi sa a rayuwa a kowane hali kake na jarrabawa ne mara daɗi ko hali ne mai daɗi to ka riƙa ƙoƙari kar ka duba wanda ya fi ka ni'ima a wurin Allah duba wanda suke kasa da kai yanzu kana zaune anan kana darasi sai ka je ƙauyen ku ka samu wani burinsa a duniya shine ya zo garin Abuja ya ga Abuja bai taɓa gani ba kai ne kake ga abuja ta maka tsada kudin makarantar yara da kuma kudin rent shi burin sai shigo abuja ne bai taba shiga ba in kuma kai musu ran da kaje je gida ka bincika ka duba matasa a unguwarku ko dattawa ka ga mutum ne ya taba zuwa abuja na taba zuwa gombe wanda suka same ni dattawa ne sun kai mutum shida ko bakwai cewa da allah abinda suke nema musu hanya shine su zo abuja su kwana su koma wallahi abinda suka roke ni kenan kawai in musu hanya su zo abuja su kwana su koma to kai ba ka zaton da allah ta'ala ya kaddara ka zo nan din ka zauna ba wata ni'imar ce tun da shi wani fa burinsa shine ya zo ya koma ba ya zauna ba misali nake baka to ita a rayuwa kullum in kana son gode allah kar ka bar shedan ya rika yaudaran ka iya nuna maka waɗanda suka maka fintinkau a'a duba waɗanda kai ka musu fintinkau kuma wannan shine kuskuren da yake shafan mu da dama dukkan wata ni'ima da Allah ya musu ba su da godiya na gaba da su suke nema wanda ya samu aiki damuwarsa shine ya bar wajen wannan aikin ya koma wajen wani aiki da aka fi biyan albashi shi wanda ke wurin wani wuri yake targeting mutum fa aikin yake wani yana nan shi ko shara aka bashi ko gadi aka bashi ya masa kai ka samu amma baka gode wa Allah a kan waɗanda suke nema ba su samu ba kai tunaninka yaya za a yi ka haura to idan haura wannan ne babu wani ɗan adam da yake wannan kwaɗayin kuma ya gode wa Allah ba zai taɓa yiwa ba ka rika duba waɗanda su wurin da kake suke nema idan kasuwa ne ka rena jarinka duba jama'ar da suke ƙasa da kai a kasuwar suke fatan su kai mataki irin naka dukkan wata ni'ima da Allah ya maka in ka ce waɗanda suke gaba da kai za ka duba babu inda za ka ce amma ran da ka daure kake duba waɗanda ba su kai mataki irin naka ba daga ƙauyenku daga cikin gidanku daga anguwarku daga 'yan uwanka na jini waɗanda duk ba su kai inda kake ba sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin amma in ka tsaya tunanin ai wane wane ya kai kaza wa da shi kuma ya samu kaza to yayin ni ban samu ba sai ka manta da wannan wurin da ma kake ko damar da Allah ya baka na kasuwa ko na sana'a ko na aikin yi ni'ima ce wannan sai ya mantar da kai shi yasa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa awsani Allah anzura ila man huwa fawqi wa an anzura ila man huwa duni da cewa kar na kuskura in rika duba waɗanda suke sama da ni bal na rika duba na ƙasa da ni duba na ƙasa da kai ne zai baka ikon gode wa Allah akan ni'imarsa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya ce idan kun gode mini wallahi zan kara muku idan kuma kuka kafurce mini to azaba ta mai radadi ne sura wata sura ne sura ta Ibrahim aya nawa mustasa aya ta bakwai jazakallah khairan kun kira biyar kun kira shida kun je takwas suka tsallake shi zan ce a adal aya ta bakwai ce <laughs> ni wallahi ba san wata formula ba a yanzu in na tuna daga ba zan iya gaya maka kun kira ta biyar kun kira ta shida kun kira ta takwas sai ka ce wani dabara kun aka tsallake lambar shine ta bakwai <laughs> to ai hanyar gashi an zo ana karatu shine hanya kana neman wani hanyar da ya wuce wannan ne idan muna godiya ga Allah muna duba na ƙasa da mu babu garin Allah da zai waye ba mu gode wa Allah ba idan kasuwa kake kake duba wanda ya fi ka jari ko aiki kake kake duba wanda ya fi ka matsayi ko wajen aiki da kake ga a tunaninka ya fi naka kyau ko sana'ar hannu kake duba wanda ya fi ka kwastomomi ba ka duba na ƙasa da kai ba ka da lokacin gode wa Allah kuma wannan ɗabi'ar da kake butulcewa Allah ne amma idan ka yi tsam sai ka duba na ƙasa da kai kana tuna sai ka ce alhamdulillah sai ka gane kai ɗin ma Allah ta'ala ya karrama ka kuma mafiya yawan masu kwaɗayin ina ma da na zama ne. shaidan bai barin su surka kwaɗayi akan aikin alkhairi sun fi kwaɗayi akan kawai ni'imar duniya ko sabon Allah duba kissar karuna da mutanensa fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladhina Yuridunan alhayata duniya ya laita lana mithla ma karu qarun innahu ladhu hadhin azim sai ce me wa qala alladhina utul ilma waylakum thawabu llahi khairul liman amana wa amila salihan wa ma yulqaha illa as wannan wannan sura kenan qasas ayatana aya ta da aya ta haka ne <laughs> Ka ga a cikin wurin karu ne ya fito kawai cikin ni'imar duniya ne mutanen sun suke cewa ya laita lana mithla ma utiya qarun ina ma damu muka samu abin da karu ne ya samu kawai sun rena matsayin da Allah ya ba su sai suke kallon sa innahu lahu haddin adim to ai karu ne ya ji daɗi ya samu babban rabo Allah sai ya ce wa qala alladhina utul ilma lalle ne ma'abota ilimi me suka ce wai kun thawabul lahi bone ya tabbata gare ku ai abin da ke wurin Allah khairul liman amana ya fi ga wanda ya imani da kuma me wa amila salihan da aiki na kwari sai ce wa ma yulqaha illa saliro. ba masu samun wannan mataki sai masu hakuri ashe duba na kasa da mu ba na sama da mu ba hakuri ne zai karantar da mu Kullum gidan shi dan ya sa ka ga wani ya burge ka da wata ni'ima duba kuma wanda bai kai inda kake ba in ka duba na ƙasa da kai sai ka ga na ƙasa da kai sun ninka na sama da kai sau goma wannan zai taimaka ka riƙa yi godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon gode masa na biyu ya ce wa ausani bi hubbil masakin wa dunu minhum kuma ya mun wasiya manzon Allah darasi na biyu da irika son miskinai da kuma kusantuwa zuwa gare su da kuma kusanto da su zuwa gare ni wannan kaga matsala ɗaya ce amma reshe biyu na farko san miskinai na biyu kuma kusantuwa zuwa ga miskinai ko kai ka je inda suke ko ka matso da su inda kake don ya zama kana tarayya da su son miskinai yana daga cin abin da ke taimaka maka kusantansu ka riga gode wa Allah akan ni'imomin da ya maka sai ka ga abin da kai kake tunanin kare na wani a lokacin shi yake bukata yanzu in kana zaune kana tunanin ba ka da abin karya kana da abincin dare a gidanka idan ka shiga masallatai na garuruwanmu da ƙauyuka musamman a cikin birane da ake cikin jarrabawa wani a gidansa a yanzu ba abin da za a ci a daren so lokacin da ka rena matakin ka sai ka ga wani shi taimakon ka yake nema sai ka gane ashe Allah ta'ala ya maka nema. shi yasa son taimakon miskinai ƙaunarsu tallafa musu yi musu magana mai daɗi yana daga cikin abin da fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wasiya zuwa ga Abu Dharr and by implication yayi wasiya zuwa gare mu ne gaba daya son miskinai taimakon su kusanto da su a rika mu'amala tare da juna da jin koke-koken su da taimaka musu iya gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sa za ka iya yi wani lokaci taimakon miskini ma sai ka masa shi bai sani ba sai ka wuce me ke sa ka taimake shi don dalili ka san me ka san halin da yake ciki ai mun ga kisan annabi Musa da Khadir ko wa amma safinatu fakanat limasakina na fil bahari sai ce me wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba kaga ai ya rusa jirgin ya masa illa ne dan me dan saboda kada sarkin ya zalunce su ya kwace? kaga su tunaninsu bai taimake su amma shi ya ga abin da zai taimake su ya taimake su kana iya taimakon miskini bai san ka taimake shi ba yanzu sai ka tafi wani asibiti kana da hali sai ka ce to na ga wane wane na zuwa ɗaya eh, wane zan baka amana treatment da ake masa wannan bawa Allah nawa ake biya duk wata eh, yana kai naira dubu talatin to duk wata zan ba da dubu talatin amma ba ma sai san wa yake biya ba kawai kayi don Allah ne kuma Allah ya sani in ka ce a ce wane ne yake biya masa kuma ka san shedan ba zai nasara a karfa babu damuwa Haka ma yayi kyau matuka da gaske shi yasa ana sha'awar taimakon ka ya zama ka taimaki miskini bai ma san ka taimake shi ba wannan shine kissa ta cikin annabi Musa shine wa amma safinatu suratul Kahafi kenan aya ta nawa aya ta 79 jazakallahu khairan aya ta 79 don haka ya sa in rika son miskinai wa dunu hu da kuma kusantuwa gare su fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa akwai ahlus suffa ai miskinai ne in kana jin miskinai top class miskinai su ne su ne first class miskinai da. irin su abu huraira irin su hanzala na bunu abi aliyar da makamantan su ne miskinai suna zaune a cikinsu a wanda bai mallaki riga da wando ba riga da wando wani lokaci riga ɗaya suke da shi wani ke da riga bai da wando wani wando ne bai da riga akan yi sallah su rika faduwa a sallah ana haƙula imajani wanzan allah ya ce ba cutar farfadiya ke tare da su ba yunwa ce ke ka da su a sallah amma duk da aka ba su buɗe bakin cewa na ba mu ko mazo Allah ya ce lau ta'lamu na malakum inda Allah la ahabbtum an tasdadu faqatan wa haja inda kun san ku a wurin Allah da kun roki Allah ya kara muku talauci da bukata saboda me saboda muna da kyamatan talauci amma talauci ya fi kusa da aljanna fiye da wadata saboda mafiya yawa ba kowa yake samun wadata bai mutuncewa Allah ba akwai jama'ar da wadata sukan samu wani ya daina yin sallah ma gaba ɗaya a rayuwarsa ni'imar sai ta mantar da shi in ya gama kun taru kuna sallah to ganin ku yake gama duniya ce ta kiko ba a cika samun talaka ya ki bautan Allah amma wadata ta kan sa wasu su ki bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala harkar addini a wanda wadata ta sa su daina yi wa addini hidima in ma suna ce to mun daina yanzu so kula ga wannan talauci idan mutum iya da godiya ga Allah kuma zuciyarsa bata mutu ba idan Allah ya jarabe shi da shi ba a hane tashi ne mai arziki ba amma Allah ya bashi a wannan halin kada ya fushi kuma kada ya ji kamar Allah baya son sa yana roƙon Allah aljanna Allah ne ya san wani hali za a bashi ya kai shi aljanna akwai wanda talauci zai kai shi aljanna akwai wanda wadata za ta kai shi aljanna so idan ka roƙi Allah ta'ala ya kai ka aljanna sai zama dalilin talaucin zaka je ka sai Allah ya barka a talaucin to kwanakin duniya duka nawa suke ne dukkanin su gaba ɗaya duniyar kwana nawa ne a cikin ta yan kwanaki ne takaitattu kuma duniyar ma gaba zai tashi ran da aka ce ka rasu ba ta kare maka ba ai daga mutum ya rasu shikenan kullum mata ai kiyamatu ko ai kana rasuwa kai taka ta kare ko da duniyar ba ta kare ba kuma mutuwan nan yanzu ta zamani wace akwai wani abu ne a ciki kana tare da mutum yanzu sai a ce maka gobe ya rasu wani ma sai ka duba yanzu ba jiya na yi reply message ɗinsa a whatsapp ba ba jiya ya mun text na amsa masa ba sai ka yi ta mamaki kuma ya tafi kuma wallahi ba za a ƙara haduwa a duniyar nan ba mafu tayyib na uku ya ce wa ausani an asila rahimi wa in adbarat sannan ya mun wasiya da in sadar da zumunci na rika damuwa da 'yan uwana da kyautata musu ko da kwa su sun juya mun da baya duk inda suka juya mun da baya ni kada in juya musu da baya za ka iya samun dan uwanka wani ya ƙika ko kuma wata 'yar uwarka ta ƙika ko wani abin da ya kama da haka ko da su sun yi kai karkai shi musulmi na kwarai ba ɗabi'arsa ba ne saka sharri da sharri musulmi na kwarai yakan saka sharri da menene da alkhairi ne wa zai iya bani misali a ƙur'ani ban aya ɗin wala tastawil hasanatu wala sayi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha wannan cikin fusilat ayoyi biyu kenan 34 da kuma 35 Allah ta'ala ya ce mai kyau da mai muni ba za su daidaita ba idan aka maka mai muni to ka saka da mai kyau wannan shine wasiyar qur'ani don haka ka sadar da zumunta ka zan mai kyautata wa 'yan uwanka ko da sun yanke maka sun cutar da kai shehu usman dan fodiyo allah ya ji kansa ya gafarta masa ai ya sha wahala na karantar da al'umma a najeriya babu abu har shirya kashe shi an yi amma me yake cewa biladi wa in jarat alayya azizatun wa qaumi wa in jaru alayya kiramuhum garina duk abin da ya mini na cutarwa ina ga girmansa da mutuncinsa mutane na ko da sun zaluncin sun cutar da ni naka naka ne ni ina ga girmansu da darajarsu wa inna alladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ummi lam wa inna alladhi baini wa baina bani abi wa baina bani ummi la mukhtalifun jiddan fa in akalu lahmi wa fartu luhumahum wa in hadamu majdi banaitu lahum majida wala ahmilu al-hikida al-qadim alaihim wa laysa ra'is al-qawm man yahmilu al-hikida so zuciya ta musulmi na kwarai ba zuciya ce ta saka sharri da sharri ba zuciya ce ta saka sharri da alkhairi shi sa manzo Allah ya ka sadar da zumunci zuwa ga yan uwanka ko da sun yanke maka ai sun cutar da kai saboda two wrongs can never make right ay la yu'alajul khata'a bil khata'a shine ba a gyara kuskure da kuskure ba a taba gyara kuskure da kuskure irinsa ba sai dai a gyara kuskure da daidai mafhum tayyib na hudu yace wa ausani Allah akhaf fillahi Laumatal'a'in, kuma ya mini wasiya da cewa kar na ji tsoron zargin mai zargi a cikin tafarkin Allah shine ka ji tsoron zargin mai zargi a cikin tafarkin Allah a wannan zamanin da muke ciki ko masinja kake ko direba kake riko da addini iya da wahala balle idan ya zama watakila an san ka fiye da haka ko kuma ana iya kallon ka a cewa ne in mutum ya yi wasa a society ba zai iya bautawa Allah ba zai ji tsoro yau muna da waɗanda saboda tsoron kar a zarge su da addini musulmi za ka ce masa assalamu alaikum wa wabarakatuh sai ce yawa dai bismillah you can sit here wai bai so ya amsa sallama saboda kada wanda ba shi ba ya zama ya zarge shi ko bai yarda da shi ba so muna cikin zamanin da riko da addini ya tabbata kamar riko ne da garwashin wuta a ko ina kake kuma da kowa kake mu'amala in za ka yi riko da addini kana tsoron zargi to addinin ba zai yi ba gara ka rike addininka na hakika wanda zai soka ya soka akan addini wanda zai kika bismillah ya je abin da yake so amma shi addini ba a compromise a kansa saboda shi ne ribar duniya kuma wallahi shi ne ribar lahira dukkan rayuwar duniya ga kowane mutum aka ce babu addini wallahi duniya ta lalace masa kuma duk bare lahira lahira kan duk wanda ya tunkare ta bai da addini to ai taba ma maguje ne an ci abokin gaban ka ya mutu ya ce tukunna ba aka ce me faru ya ce sai ya je lahira an koro shi an ce babu sunansa a list gaba ɗaya ma ba san da zuwa zuwa wato ya je lahira ma a yadda da a karɓe shi ya zo ko da wuta zai je karramawa ne shi burin sai je lahira a kore shi a ce babu kai anan ba a ce masa kana zuwa ba fi kawai idan ka yi riko da addini ya ce wa ausani ya mun wasiya an la a hafin lahi laumata la'illa cikin tafarkin allah kan da ji tsoron zargin mai zargi kar ka ji tsoron kowa a cikin al'amarin allah kar ka ji tsoron wai za a zarge ka yi addini duk wanda fa zai addini ko ba zai kubuta ba zai sha wahala zai sha zargin amma daɗinsa shine duk wanda ya rike allah to allah iya tare da shi kuma duk wanda ke tare da Allah shi yake rinjaye kuma idan ka bar addinin wanda ka bar addinin dan yadda da kai ba zai yadda da kai ba kuma Allah din zai fushi da kai ke sa duk inda muka je mu nuna mu musulmai ne sa kayan mu na musulmai tafiyar mu ta musulmai ibadar mu ta musulmai kar wai ka je ka canja dan ka fita wata kasa ka ce a'a za mu ci naman alade kamar da suke in an fita ko a ci komai ka ga mata ka ba su hannu ko ka rungume su wal iyazu billah duk inda kake kai musulmi ne ya rike addinin Allah da kake bauta a Najeriya shi ne kake bauta a Ingila shi kake bauta a Saudi Arabia in kaje kuma ko ina kaje a duniya shi din shi ne Allah ne Allah zai iya jarraba ka akan riko da addinin amma duk jarraban da ya maka akan addinin ai jarrabawa ne mai kyau ga ayar da aran mai ja mana a sallar magariba yanzu da muka isa a raka'ar farko ita ce aya ta biyu da ya ja wa zai iya kawo ta aya ta biyu da ya ja falam taqtuluhum walakin Allah qatlahum wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama wal yubli al mu'minina minhu bala'an to wannan bala'un hasan ne wato bala'i ne kaje ashe bala'in ma akwai mai kyau <laughs> bala'in ma Allah ya ce bala'i ne wanda yake mai kyau wannan cikin suratul anfal ayata goma sha bakwai <laughs> ayata na ta goma sha bakwai in kuma ka matsa raka'a ta biyu sai kawo mana mai wala ta kallari na kalu sami'ina wa hum la yasma'un duka na da alaka da wannan aya ta 21 kar ku zama irin jama'a da suka ce Allah mun ji amma ba su ji ba in mun ji mu ce mun ji kuma mun yi me mun bi aya ta 21 kenan don haka yace ya mun wasiya kar na rika jin tsoron zargin mai zargi yanzu duba Qatar kawai World Cup za su yi hosting su ne kasa ta farko da laraba da za su yi a tarihi babu tsangwama da ba a musu sun ƙi rabuwa da addininsu ana magana da ministansu na wasanni akan wai su canja wasu ka'idodi na barin a shagiya suka ce we cannot change our religion just for 28 days that is simple ba su yadda a shagiya ba su yadda aika kaza ba na bi kasar bai wuce wuta ne ba ko biyu ko airport farka sauka ko idan hadisai suke mannawa suke reminding mutane akan addini manzon Allah ya ce kaza ya ce ka fuskanci dan uwanka da murmushi sadaka ne ka kai kaza su suke ta tallatawa babu western world gaba ɗaya an yi ca kafofin watsa labarai a kansu mai dalili sun ki sassauta addinin fahimtar su ta addini da ake zo shine ku yadda addini ku zama 'yan duniya ba a haka duk inda kake ka rige addinin shi addinin babu abin kyama a cikinsa sai dai wata gina wanda bai fahimta ba saboda shi wanda ke son ka bar addinin inda ya san addinin na hakika zai gane in ka rike addinin shine za ka zai samu aminci a wurinka wanda ya rike addini ba zai ci amanar wani ba ba zai zalunci ba ba zai alkawari ya karya ba in ya samu daman taimako zai taimaki musulmi da wanda ba musulmi ba ai shi ne addinin addini bai ce ka zalunci kowa ba amma duk inda musulmi ya bar addini to zai iya zalunci zai iya cin amana kuma zai kama karya ashe addinin yake sa wa mutane su seti ba shi yake lalata su ba don haka wa ausani Allah a hafin lahi laumata la'im ya mun wasiya da a cikin tafarkin Allah karka ji tsoron zargin wani mai zargi wa zai iya bani aya da za ta taimaka wannan aya ta nan aya suratul ma'ida ok ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im suratul ma'ida ayata 54 jazakallahu khairan na biyar ya wa ausani an aqula alhaqqa wa in kana murran kuma ya mini wasiya a ko'ina nake na faɗi gaskiya duk ɗacinta duk ɗacinta a ko'ina kake ka faɗi gaskiya duk ɗacin gaskiya ka faɗe ta karka rika wai dungu-dungu a kan gaskiya babu laifi ka kyautata lafazi babu laifi ka kyautata mu'amala amma karka yi karya in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka jama mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karba ko ku yi dariya dariyar ku takan zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya ai gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zabiya <laughs> wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a wani sura kenan kafi aya ta nawa ta 29 kenan ko wa ausani an akthura min qawl min la haula wala quwwata illa billah na shida manzon Allah ya mun wasiya na yawaita cewa la haula wala quwwata illa billah la haula babu dabara babu wayo wala quwwata babu karfi illa billah sai ga Allah wallahi wannan ya cikin zikirai mafi muhimmanci ga mai imani bakin mu ya yawaita faɗan la haula wala quwwata illa billah ko mu rika bin ma'ana dan duk inda ka ɗauka wai wayanka ne rufa maka asiri wayanka shi ya sa kake rike iyalanka wayanka shi yake baka kuɗi to wallahi ka halaka wallahi wayo ko ƙarfi ba sa yi shi sai ka samu wani mai kuɗi ne babban ɗan kasuwa biloniya ne amma wallahi bayi da wayo lissafin kuɗin sai ya nemi akawuntan yake masa shi kuma akawuntan din sai an tallafa masa yake rike gidansa kuma ya fi wayo in inda ya halatta shi akawuntan din sai sai da mai gidansa bai ma sani ba in kuma karfi ne wani ko direbansa ko mai gadinsa idan ya rike shi sai dai rasu a hannunsa ba inda zai je haka ne amma sai allah ya baka wata ni'imar da bai basu ba wayanmu ba shi yake bamu ba ƙarfinmu ba shi yake bamu ba don in su ne akwai wanda sun fi mu wayo da ƙarfin allah bai basu abin da ya baka ko ya bashi ko ya bani ba me ke bayarwa hukunci ne na allah ahum ya kasimuna rahmatar rabbik Allah ne kawai yake raba rahamarsa ya ba wa na kaza da yawa ya ba wa na matsakaici ya ba wa na kaɗan wa na ba ba shi ba shi wa da ba ba shi ba kuma sai a ba shi wani abin da ba ba wa sauran ba don haka yawaita faɗan la haula wala quwwata illa billah iya da muhimmanci fa innaha kanzun min kunuzil janna dan wannan wani irin taska ce wani irin tanadi ne wani irin kogo ne daga cikin koguna na aljanna wato taska ne daga cikin taskokin aljanna la haula wa la quwwata illa billah yawan faɗan wanne yakan sa mutum ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon mai da mu gare shi wasiya ta gare mu wannan hadithi da darussa guda shida da aka yi wasiya mu yi riko da su in muka yi riko da su insha Allah ta'ala mun tsira wanda ku bi riko da su ba wallahi lazim zai halaka saboda waɗannan hadisan in baka rike ba ko tauhidin ka baya zama Allah ta'ala ya samu wani lafiya amin na takwas qala al muallif rahimahullah silatu rahim min asbabin naja min al uquba sadar da zumunci ko kuma kyautata wa ƴan uwa da makusanta min asbabin naja iya daga cikin dalilan da ke sa a tsira minal uquba daga uquba yana sa a tsira daga uquba idan an yi mena idan an kyautata wa 'yan uwa da makusanta li'anna qati'atar rahim tusabbibu al-uqubata fi dunya wal akhirah saboda yanke zumunci yanke zumunta yana zama dalilin samun uquba azaba kenan a duniya da lahira sadar da zumunta yana sa a tsira duniya da lahira yanke zumunta yana sa a halaka duniya da lahira mafu tayyib wannan hadithi ga hadithi a cikin silsilatul ahadithu sahiha na sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi hadithi na 917 daga hadithin abubakar radiyallahu anhu kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yana cewa ma min zambin ajidaru an yu'ajjila Allah li sahibihi al-uqubata fi dunya ma'a ma yadakhilu lahu fi al-akhirah min al-baghi wa qati'ati rahim manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace ma min zambin babu wani zunubi da ya fi dacewa an yi ajiyallahu ba ta fi duniya wal akhira da ya dace tun a duniya a gaggauta azaba da punishment da rikon talala ga wanda ya aikata tun a nan duniya ma'ama yadda fil akhira tare da kuma cewa fa dan an masa azaba a duniyar bai kubutar da shi a lahira ba a lahiran ma akwai azabar azaba tana jiransa a duniya ɗin kawai kamar remedial yake ko preliminary yake yi kamar prelim yake ko a duniyar an gaggauta masa a lahira in yaje za a kara masa ya ce daga cikin abubuwa guda biyu da ke sawa akwai albaghi albaghi shine zalunci zalunci a duniya musamman zaluntan mutum mai rauni shi Ke sa daga cikin wasiyar manzon Allah ko shugaba ya appointing sai ce a watan mazlum ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta a wasu hadisai yace wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsi wanda aka zalunta ko mutumin banza ne in dai aka zalunce shi yi addu'a Allah ta'ala yana amsa masa albaghi shine az-zulmu shine sai a ce albaghi ko kuma a ce fita daga da'irar abin da Allah ya ce kada a fita kamar da ya ce inna qaruna kana min qaumi musa fa baga alaihim ay al khuruj kenan ana, so al khuruj ma min al wannan cikin suratul qasas aya ta 76 kenan ko sannan wa qati'atu rahim da kuma yanke zumunta yanke zumunta tun a duniya Allah yake yi wa mutum ko nishimin gabanin ya je lahira rashin sadar da zumunci yau ba akwai yanke zumuncin ya matakin da akwai waɗanda har da iyayensu suna yanke musu uwar ta ce na rasa baya nema na mamar da ta haife shi wai baya neman ta hmm. shi yasa wani taurin kai idan ka ji sai ka ga duk fajircin wani ne sai ya ba shi tsoro wani zai zauna da mahaifiya sai wata guda ko a waya bai kira ta ya gaishe ta ba wani suna gari guda sai sati guda bai je wajen mahaifiyarsa ya duba ta ba sati guda kuma gari ɗaya suke tana harkar ta yana nasa to haƙƙi na iyaye yana da nauyi matuka daga sai kame da makaranta a baya kai na 'yan uwa ma baffanu ne kawunai ne iya da nauyi <coughs> haƙƙi na yayonka musamman da kuke uwa ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya ko uba ɗaya duka yana da nauyi kada a shaide ka da yanke zumunta yanke zumuncin nan sadarwar ba sai ka je gidan mutum ba in ba ka gari ne kira a waya wani lokaci a gaisa in kana da ɗan hali ka tura mar wani abu in ka fi shirukon asiri naira dubu biyar goma ashirin hamsin ɗari gwargwadon arzikin da allah ya baka ka na duk yana ciki dan abinci a saya kai na Allah ko kwano biyu na shinkafa gidan wani a buhu guda gidan wani gwargwadon abin da za ka iya dukkanin suna cikin bangaren sadar da zumunci saboda ba wai sai zuwa da kafa kare ake sadar da zumunci ba ana zuwa da mai. ana sadar da zumunci da abin da Allah ya baka shi ma wannan iya ciki duk mun karanta a mukaddima na littafin kyautatawa ta bangaren da kake da shi iya da kyau mu kuma yan uwa kada idan wani ya kyautata mana ya zama mun sake jirgi mun mai da abin wajibi ne saboda iya cikin babbar matsalar ba society wani yau idan kana da hali ka cire zakka dubu dari ka bashi to next ya ba babar ba an shiga rikici sai rage kina lafiya ba a turo ba wai duk wani abu da aka yi sau da yanzu ya zama wajibi sai an ci gaba da yin sa kullum waye gaya maka haka ai ba ka'ida ba ne in wani ya baka zakar dubu ɗari duk shekara sai a baka wata shekara sai a ji a ba wa wani ba bukata sai a ba wata shekara ma sai a ba wani kai an gama da kai sai kai fata wanda bai baka bai kara baka amma ba wai wanda ya bayar kuma sai ya kara yi ba to hatsarinmu kenan kyawawan ɗabi'u muna ta ajiye su a society ɗabi'u na banza yanzu su suke yawa wani lokaci idan wani ya yi wani katobara na yadda mutunci sai ka rika jin kunya on his behalf yanzu da wani tura min wani bidiyo wai uba ne na ɗaya ana aure wai na sharwa a wurin yana ta yana ta yi a auren yasa fa a wurin ba ga wai ga angon ga abokanai wai ubanta ne yake rawa Allah wadannan aka yi lalace Allah Allah wadannan aka yi lalace muna cikin society da wai wanda ya girma bai san ya girma ba Allah ya cikin haruna uji yake cewa wai in an girma a san an girma don Allah a rinka tunani to wala yau muna society da kyawawan ɗabi'u sai zubar da su ake na banza su ake kinkimowa hatsari idan ka duba bukukuwan musulmi a waɗannan shekarun akwai abun tsoro Ƙananan laifukan wanda su ma haramun ne su ne haɗa maza da mata a wurin ya zama ruwan dare da mun tashi za a je a ce an yi walimar maza an yi walimar mata to yanzu a zo a haɗu waje ɗaya da maza da maken wake-wake waya na walima <laughs> Allah ta'ala ka gyara mana halayenmu Allah ta'ala ka ba mu ikon gyarawa wa an jubair ibn mut'im radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yadkhulul jannata qati'un ya'ni qati'u rahimin wa fi lafdhin li abi daud la yadkhulul jannata qati'u rahimin wannan hadisi ya zo daga jubairu ibn mut'im radiyallahu anhu sahabi ne yana cikin sahabbai shi dalilin musulunta kawai ya zo wucewa ne ta masallacin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam a garin madina sai ji manzon allah yana karatun sallah yana rera kira'a am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'in rabbika am humul musaytirun yace da in ji waɗannan ayoyi uku kada kalbi ayyatir sai na ji zuciyata kaman za ta tashi sama yadda tsuntsu yake tashi kaman za ta tashi ya ce shi ne abin da ya fara shiga zuciya ta ta shirya sai gagara wuce masallacin wucewa kawai zai yi sai ya ji ƙur'ani kuma da yake balarabe ne sai fahimci ƙur'ani ya ce wallahi sai ya ji wannan maganar ba ta mutum ba ne maganar allah ne wannan wucewa yake ta gefen musulunci dalilin wannan yin musulunta don haka shi ya rito hadisin anin nabi sallallahu alaihi wa wa sallam daga annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce la ya dukulul jannata qati'un wannan hadisi iya bukhari hadisi na 5984 sha manzon Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba duk mai yankewa ayya ne qati'u rahimin mai yanke zumunta wanda baya sadar da zumunci ba zai shiga aljanna ba annabi ya kora shiga aljannan mutumin da baya sadar da zumunta ya ce ba zai shiga ba don Allah jama'a ko akan wannan hadisi kadai muka tsaya duk ayoyin baya ba mu magana a kansu ba akan wannan hadisi kadai muka tsaya bai isa dalilin mu rika sadar da zumunta ba saboda wanda baya yi ba zai shiga aljanna ba duk mai imani ba in aka kira wani aiki aka ce mai yi zai shiga aljanna to mai imani za ka ga ya garzaya ya aikata shi haka duk mai imanin da aka kira aiki aka ce mai yin kaza baya shiga aljanna wallahi ba zai dai aikata wannan aikin ba la yadkhulu aljannata qati'un ba zai shiga aljanna ba mafhum tayyib wa fi lafzi li abi daud a cikin lafazin abu daud yace la yadkhulu aljannata qati'u rahimin wannan hadisi abu dawud ya kawo shi hadisi na 1696 cewa wanda yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba wannan ya kawo shi da ma'anarsa gaba daya in mutum iya yanke zumunta to ba zai shiga aljanna ba kuma zumunta mu rika yin ta zumunta don allah duk inda za ka sadar da zumunci ka yi don allah ba ina yi ne don a ce ina yi ba ba ina yi ne don wata maslahar duniya ba ina yi ne saboda ina son wani don Allah kuma shi ma iya so na don Allah ko ina yi saboda alakar jini ta hada mu da shi wan mahaifina ne ko kanin mahaifina yar mahaifiya ne ko kanwar mahaifiya ko wani bafana ne ko wani kawuna ne ko abin da ya kama da haka sai kai don Allah idan kai don Allah wanda kake sadar da zumunci shi kuma ya muzanta maka zato shi da Allah da amma kai ba za ka ƙi yin aikin ibada don tsoron kada wani ya zarge ka ba kamar yadda muka yi bayani a karatu na bayan ba ka yi sai ka yi don allah gwargwaron abin da za ka iya yi mafu tayyib yayi muke da lokaci saura minti goma na وعن ابي هريره radiyallahu الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم wannan hadisi daga abu huraira allah ya kara masa yadda daga manzon allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce hadisi ne muttafaqun alai wanda imamul bukhari rahimahullah kawo shi a hadisi na 5987 cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi Wasallam" manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ya ce inna Allah lalle Allah khalaqal khalqa Allah ya halicci halittu hatta idza faraha minhum har da ya kammala halittar dukkan halittu sammai da kasai mutane maza da mata da dabbobi kamatar rahim sai zumunta ta tashi ta tsaya faƙalar sai ta ce haza makamun a wannan wuri al'a'id bika min alƙazi'a duk wanda wato kenan ina neman tsari daga wanda yake yanke zumunta ƙada na'am ita zumuntar ta faɗi wannan ƙada sai allah ya ce na'am haka ne amma tarzina an asir man laki wa aka za'a man aki shin ba za ki soke zumunta ba za ki yadda ki amince na sadar da duk wanda ya sadar da ke ba kuma na yanke duk wanda ya yanke ki shin ba kya son haka ya faru in sadar da wanda ya sadar da ke na kuma yanke wanda ya yanke ki na'am qalat bala ya rab sai ta ce haka dai ya Allah na amince sai zama kenan kamar addu'a ce ta yi sai Allah ya amsa mata duk wanda yake sadar da zumunta Allah zai sadar da shi zuwa ga dukkan alherin duniya da lahira da yake nema wanda ke yanke zumunta Allah zai yanke shi daga alherin duniya da lahira ko da ku ya bashi wani abu na ni'ima a duniya Allah zai kwashe albarkan da ke cikinsa kana fa huwa lak sai ce wannan shine naki sun qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai bazon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi yace ikra'u in shi'itum idan kun so ku karanta waɗannan ayoyi kaman guda uku da ke cikin suratul qital da Allah yace fa hal asaitu in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها Allah ta'ala ya ce fahal asaitum shin kun kusa ne in tawallaitum in aka baku wani dama a duniya na authority ko wata ni'ima ko mulki an tufsidu fil ardi kuka waye gari kuke fasadi a bayan ƙasa wato tuqatti'u arhamakum kuma kuna yanke zumunta masu wannan siffa da Allah ya ba su wata ni'imar duniya sai suka yi fasadi a bayan ƙasa suka yanke zumunta hula'ikan ladina la'ana la'anahumullah to waɗannan masu siffar Allah ya tsine musu albarka fa kuma Allah ya kurmantar da su daga jin gaskiya ko da kukunan suna jin magana wa a'ama absarahum kuma ya makantar da idansu ko da ku suna gani ba sa fahimtar gaskiya sai ce afala yatadabbaruna alquran shin ba za su yi tadabburin ƙur'ani ba ba za su yi reflecting a cikin ƙur'ani ba ba za su yi critical thinking a cikin ƙur'ani ba am ala qulubin aqfaluha ko dai Allah ya sanya kwaduna ne akan zukatansu ya kulle sai mazan Allah ya karanta waɗannan ayoyi sallallahu alaihi wasallam abinda muke kara fahimta a nan wurin shine yanke zumunta yana sa Allah ya tsine wa mutane bayan tsinuwa kuma sai ya kai matakin da ba sa jin gaskiya kunnensu ya fahimta kuma ba sa ganin gaskiya idansu ya gani ya yi biyayya shi yasa waɗannan al'amura da muke gani muna ga kamar suna da sauki amma a wurin Allah manyan al'amura ne duba irin ayoyin da Allah yake magana a kan zumunta a ƙur'ani wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba duba jerin magana ku bauta wa Allah shi kaɗai kar ku yi tarayya da komai wa bil walidaini ihsana iyaye ku kyautata musu sai ce wa bidhil qurba da kuma makusanta shine sadar da zumunci Suratun nisa ko Ayata ta talatin da shida min babin misal ka duba daga fabautan allah sai haƙƙin iyaye sai kuma na 'yan uwa ko wa ati zan ƙurba haƙƙa miskin wa ibn sabil wa la tubazzir cikin suratul isra ayata 26 wa ati zan ƙurba haƙƙa-huwal miskin ku ba wa makusanta haƙƙinsu haƙƙi na zumunci haƙƙi na kyautatawa haƙƙi na fatan alkhairi da makamantansu ko fa'ati zal qurba haqqahu wal miskin ko wa ibn sabil dalika khairun lil ladina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun wannan wani sura kenan suratul rum aya da nawa aya ta 30 da takwas jazakallahu khairan haka aya ta 38 Wa an Aisha الله عنها قالت قال رسول sallallahu صلى wa alihi wa sallam. wannan hadisi daga nana aisha Allah ya kara mata yadda iya cikin sahihu muslim hadisi na 2556 kana tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da abinci sabbata a gare shi yace ar-rahim ita zumunta mu'allakatun bil arsh tana rataye ne a jikin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala al'arshi a jiki take ta kulu tana cewa tana addu'a man wasala ni wasalahu Allah duk wanda ya sadar da ni Allah ya sadar da shi ga dukkan alherin duniya da lahira wa man qata'ani qata'ahu Allah duk wanda ya yanke ni Allah ta'ala ya yanke shi daga alherin duniya da lahira shi ne addu'ar da take kuma in ka duba kalmar arrahim an fa ciro ta ne daga cikin tushen kalma na sunan allah arrahman arrahim saboda masdarul kalima shine rahima ala wadani fa'ila arrahman ala wadani alfa'alan arrahim ala wadani alfa'il fa kalimatu rahim mushtaqqa min kalima min ismillahi azza wajalla wato kalma ce da aka ciro ta daga cikin sunan Allah subhanahu ta'ala ko ka ce tushen ta da tushen da aka ciro sunayen Allah guda biyu na ar da arrahim wannan ke bayyana maka wata alaka cewa kalmar arrahman rahman ko kuma arrahim rahim sadar da zumunta a cikin abin da take promoting shine akwai tausayi da jinkai saboda sunayen Allah da aka cire daga tushe ɗaya da ita suna bayyana Allah da tausayi da jinkai ne kuma in kaga kana sadar da zumunta ga yan uwanka da za a ga mutum iya da tausayi ga jinkan yan uwan nasa ne wanda bayi da tausayi da jinkai baya sadarwa kuma ko ɗa ne yake da tausayi da jinkai na iyaye baya yanke musu ɗan da bai da tausayi da jinkan iyaye shi yake yanke wa iyayensa Mafu tayyib ina da sai mu haƙura a nan wurin na yi ta ƙoƙarin mu kai zuwa kan fakara ta tara kuma ba zai yiwu ba lokaci ya ja sai mu yi haƙuri mu tsaya a wurin nan Allah ta'ala ya ba mu ikon sadar da zumunci ga duk waɗanda ya dace mu sadar da su sadar da zumunci ko da kafa ko da waya ko da kyautatawa gwargwadon abin da za a iya yi ko da fatan alkhairi da makamantansu Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ya ji ga iyayenmu da malamanmu Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ce masu Allah ya haɗa fuskokinmu da nasu a gidan aljanna bukatunmu na alkhairi duka Allah ya biya mana sharri ko fitina ko bala'i Allah ta'ala ya kare mana Allah ya amintar da mu a ƙasar mu Allah ya albarkaci zuriyar mu Allah ta'ala ya ba mu ikon yin biyayya zuwa gare shi Allah ta'ala ya dora mu akan shaidan